Kalar tsari na farko kenan, banban da na shekarun da suka shuɗe, girkin wuraren jarabawa guda biyar da za su karɓi 'yan takara dubu da ɗaya da 'yan sakai sa da bakwai. Mu saurari daraktan makarantun sagandari Laji Ibrahim Jando. Dalilan masu sauƙi ne ya danganci ne da yawan masu jarabawa 'yan sa kai domin an buƙaci a rage wuraren gudanar da jarabawar. Shi yasa mu karkata dukkan 'yan takara a gundumar Balbeji a cikin garin Tanut. Bisa hanyar tafiya wurin jarabawa wasu sun bayyana ra'ayinsu kamin shiga jarabawar saurare su. Sunana Biba Hakilu Yakuba mun zo ne jarabawar neman digirin na BAPC. Malamanmu sun horar da mu da kyau ba su rasa ba mu ma ba mu rasa ba shirye muke akan jarabawar. Sunana Narwa Musa Laminu mun zo ne wajen jarabawar BAPC muna shirye don tunkarar wannan jarabawa akan kan tambayoyin da za a yi mana. Shugabannin wuraren jarabawa su ma sun bayyana irin matakan da suka ɗauka domin kaucewa duk wata sata a bisa kan lamarin. Mun magana bisa ga dukkan sharaɗan da suka dangantu da jarabawar BAPC. Akwai umarnin hukuma da ke zance bisa ga gudanar da jarabawar halayen da ya kamata a kai tun yayi. Muna da takardar sanarwa da ke magana bisa ga dokar hana shiga da wayar salula ya kasance 'yan takara ne ko kuma masu Lawrence muna da kuma ayar doka da ta zayyana ire-iren musallan abubuwan da ba su kamata a yi ba da kuma hukumce hukuncen da ya dace ga kowane irin misalin sata da zai iya afkuwa. Mun ba da labari bisa ga dokar da ke baiwa hukumar halsiya izini na su dauki mataki ta Bayan jarabawar sahe ga ra'ayin wasu 'yan takara. Sunana Hasiya Jibril Muha. Tambayoyin sun zo da sauƙi. muna tsammanin ko masu zauwa su zo muna da sauƙi kamar waɗannan. Shariyau Abdu. Sunana Shariyau Abdu. Mun soma ne da redaction. Muna tsammanin za mu samu kamar yadda muka rubuta abin da aka tambaye mu. Sauran tambayoyin kuma muna tsammanin su zo muna da sauki. Albarkacin wagga jarabawa 'yan kasuwa suna ta murza hannuwa ganin amfanin da suke samu nan da 'yan kwanaki dai za a fuskanci wallafa sakamako.